This is the voice of America. The following program is in Hausa. A kan mitoci 22 da 25 ne sashen Hausa na murya Amurka yake gabatar da shirye-shiryen nan a jamhuriyar Nijar kuma za a ji ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan intanet muna nan a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum tare da sahaba Imam Aliyu ni Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC ke fata kun wani lafiya. To kafin ku ji komai muke dauke da shi bari mu fara da kan labaran. Prime Minister Malaysia ya ce kusan babu kokonto wani da gangan a cikin jirgin fasinjan kasar da ya bace ya rufe hanyoyin sadarwa da kuma na'urar da ke nuna inda jirgin yake. yau asabar ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a kan wani kuduri da amurka ta tsara da zai kira kasashen duniya kada su yi na'am da kuri'ar raba gardama za a kada kan makomar yankin kremiya na kasar ukraine a masar kuma kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce wasu yan bindiga sun bude wuta a wani wurin duba motoci kusa da alkahira sa kashe sojoji biyar to Allah sauke akwai fa ƙarin bayani akan harin da mayakan sa kai waɗanda ake zaton yan boko haram ne suka kawa barikin sojoji da ke birnin maiduguri kamar misali fiye da shi ɗari biyar na waɗannan mahara amma san da za a ce duka waɗannan mahara ba ne kaɗai to za ku ji ƙarashin wannan bayanin bayan labaran duniya kuma fa da yake wa asabar akwai shirin amsoshin tambayoyinku yanzu dai ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu Firaministan ƙasar Malaysia ya ce kusan babu kokonto cewa da gangan wani a cikin jirgin saman fasinjar ƙasar da ya ɓace ya rufe hanyoyin sadarwa da kuma na'urar da take nuna inda jirgin yake wadda ke dauke da fasinja mai tanda ma'aikata kuma dukansu a mai tanda 39. da yake magana wani taron manema labarai firaminista minister najib razak ya faɗa yau asabar cewa an kawo ƙarshen ƙoƙarin gano jirgin a tekun da ake kira na kudancin china yanzu jama'ai za su sake nazarin ta inda za su fi mai da ƙarfi Firaministan ya ƙara cewa lokacin da aka daina jin ɗuriyar jirgin a taurarin ɗan adam ana tsammanin sa na ɗaya ko jirgin a lokacin yana ta arewa daga kan iyakar Kazakhstan zuwa arewacin Thailand ko kuma ta kudu daga Indonesia zuwa kudancin tekun India. Mr. Najib ya ce yanzu neman jirgin ya shiga wani sabon babi. Firaministan ya bai faɗi ko an sace jirgin ba ne. yau asabar ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan wani ƙuduri da amurka ta tsara da zai kiraye ƙasashen duniya kada su yi na'am da ƙuri'ar raba gardama da za a kada kan makomar yankin kramiya na ƙasar ukraine ƙuri'ar raba gardama da za a kada gobe lahadi idan allah ya kai mu ta bai wa 'yan yankin zaɓi biyu walau su zaɓi haɗewa da rasha ko muhimmancin ƙarfafa 'yancin su ko da suna cikin ƙasar ukraine tuni an hakikanci cewa shawarar haɗewa da rasha ita ce za ta samu rinjaye a yankin da galibin mazauna can masu amfani da harshen rasha ne yankin da ke kan gabar tekun bahar aswal inda wurin ya kasance sansanin jiragen ruwan yakin rasha tun zamanin jamhuriyar soviet a ƙarni na goma sha takwas ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada yaucin ƙasar ukraine kuma ya ayyana cewa ƙuri'ar da za a kada gobe za ta kasance mara tasiri A Masar kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani wurin duba motoci kusa da birnin Alkahira sa kashe sojoji biyar. Babu wanda ya fito nan da nan ya dauki alhakin kai wannan hari. mayakan sa kai sun zafafa kai hare-hare galibi kan jami'an tsaro tun lokacin da sojoji suka hambare gwamnatin shugaba Muhammad Morsi dan kungiyar Ikhwanul Muslimin. Wata kotu ta musamman a Pakistan ta rage shekaru goma cikin ɗaurin shekaru 33 da aka yanke wa wani likita ɗan ƙasar wadda ya taimaka hukumar leƙen asirin Amurka ta gano inda usama Bin Laden yake a cikin kasar. a cikin watan mayu na shekara ta 2012 ne aka ɗaure shakil afridi amma ba domin ya yi aiki tare da hukumar cia in ji hukumomin ƙasar ba an ce an same shi da laifi ne kan zargin baiwa mayakan sa kai kuɗi da kuma yi musu jinya amma an hakikanci cewa hukumomin pakistan sun auna afridi ne saboda zargin ya gudanar da shirin allurar rigakafi domin samo kwayoyin halittar da ake kira dna ta haka aka tabbatar da cewa usama bin laden yana birnin abbottabad a yawa sabar ne kotun ta yanke wannan hukuncin na rage masa zaman fursuna a zaman da kotun ta yi a birnin peshawar da ke arewa maso yammacin kasar sakamakon takardar neman a sake gudanar da sabuwar shari'a da lauyan likitan ya gabatar kotun dai ta yi watsi da wannan bukata afridi yana da damar ya sake ɗaukaka ƙara to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jami'ai a ƙasar mali sun ce sojojin faransa sun halaka wani madugun mayakan sa kai a tsaunuka da suke arewacin ƙasar jami'an mali sun faɗa jiya juma'a cewa sojojin faransa sun kashe umar ulhamaha wani membar reshen alkaida a arewacin afirka cikin makon jiya lokacin da kai wani farmaki ta sama ma'aikatar harkokin wajen ma'aikatar wato harkokin tsaro ta faransa ba ta tabbatar da mutuwar umar ba tukun hamaha ya jima da kasancewa dan alkaida a yankin maghrib daga bisani ya zama kakakin kungiyar mujuwa ta 'yan tawaye da suka kwace arewacin mali suka kafa tsarin shari'a na tsawon watanni goma a shekara ta 2012 umar ul ya kare matakin rusa masallatai masu ɗimbin tarihi da wuraren ibada da na tarihi na sufawa a birnin timbuktu jami'an sojin mali sun ce amurka ta yi yin ba da tukwicin dala miliyan uku ga duk wadda zai ba da bayanai da za su kai ga kama shugaban mayakan sakan. A karo na farko wata kotu a Faransa ta yanke hukunci kan wani tsohon sojan Ruwanda kan zargin yana da hannu a kisan kare dangi zai yi zaman sarka na shekaru 25. Kotun a birnin Paris ta sami Pascal Simbakwa da laifin kisan kiyashi da kuma hannu ko haɗa baki wajen keta 'yancin bil'adama saboda irin rawar da ya taka a rikicin na Ruwanda da ya auku a 1994. wannan shari'ar ita ce irin ta farko a faransa domin hukunta waɗanda suke da hannu a tarzomar da ta auku kwanaki ɗari ana yi da ta halaka mutane da ake kiyasin sun kai dubu ɗari takwas yan ƙabilar tusi da wasu masu sassauci ra'ayi yan ƙabilar hutu. kun labaran duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To fanje da safe ne mayakan sa kai waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar nan ne da aka fi sani da Boko Haram suka kai hari a barkin soja na Giwa da ke Maiduguri. To rahotanni dai na nuna cewa an samu asarar rayuka da dama a wannan arangama. Bari mu ji ta bakin wakilinmu da ke birnin Maiduguri na kusa da inda abin ya faru Haruna Dauda biyu. Mala Haruna waɗanne irin ƙarin bayani ne muka samu? a kamar akwai wani jami'in ta da bayan ambaci sunan sa da jiya shida ne cewa a babu a kasara suna da mutanen a cikin maharan da suka wannan hali fiye da ɗari biyu da gawar suke kwanci a cikin bariki da kuma wajen bariki sannan kuma akwai wata nuna yan wata wani anguwar ake cewa jari a nan ma an magana cewa akwai kamar wasu fiye da ɗari da tamanin na waɗannan mahara sannan a wani gwangwani ɗaya ko haka da za ka ji ake maka an samu ashirin a can ashirin a nan so lokacin da muka zo a domin da wasu abokan aiki na muna lissafin irin bayanan da muka samu mutum muka samu bayanai kamar misalin fiye da gawaki ɗari biyar na waɗannan mahara amma ka san ba za a ce duka waɗannan mahara ba ne kaɗai don idan ana wannan irin yaƙi don abu ne kamar yaƙi yakan rika da wadda bai ji bai gani ba wanda wani lokaci mutum ya zo wuce ko ya je shafe su da sauransu amma dai gaskiya ana tattauna cewa mafi yawan waɗannan jawaki na waɗannan mahara ne. to akwai waɗanda suka sha a cikinsu? Eh, eh ka san ba za a rasa ba kwarai da gaske ko ma akwai irin ne da wani jami'in gwamnati Ah, ya ce har yanzu nan su jami'an sojin najeriya na ci gaba da a wuce waɗannan mahara ko da kayan mulki wannan jirgin ya kan sojin na ta yawo a sama tare da don ci gaba da neman irin yadda inda irin nan sauran maharan suka shiga ke da kayan ba an nan samu wani tashin hankali wanda jama'a suke wata kwarai da gaske eh, bayan eh, kamar karfe takwas haka da wasu 'yan mintuna aka dinga yin yaran harbe harbe da wasu ban mabumai sai mutane da suke wannan anguwa na ke wani da bandi suka dinga ficewa daga cikin anguwan ana cewa waɗannan 'ya'yan gungiyar ne rekus eh, da ka gudu suka sake dawowa don kawo wannan hari su daga da kwanje muka ji labari cewa ba su gani. to a su kawai jami'an tsaron kamar sun samu asarar rayuka. ke eh, kata abin da ba za mu sani ke don ko yau da sami na nemi shi ne magana da yawo tsohon na gida a shi a tabbata da ke nan garin duk kanar muhammad bello amma ta yi zuwa baki yin su kokarin samun yaji daga bangaren su game da irin abubuwan da ke wakana da mu ji daga wuri su ce ba za mu iya tantance ko mutane ne wasu karata ko kuma wani asara aka yi masu ba Ina irin bayanan da za mu samu daga yan uwa da muke tattale da su a cikin wannan aiki na soja da sauransu wanda za su iya gaya mana wasu abubuwan da kuma bai wani a kasar za su a bayyana a bayyana su da tun da su da aiki su ne da su bayyana ma'aikatan labarai irin waɗannan bayanai. Mala Haruna rahotanni sun nuna cewa waɗannan 'yan ƙungiya fa an yi musu kace-kace a arangama da aka yi jiya. Um, wai me hakan to yake nufi ga ƙungiyar ne? Wato haka kusan azumin hira da wani babban jami'in gwamnati yadda ya tabbatar ne cewa gaskiyar ko shi ne eh, eh, sojojin Najeriya sun samu nasara a kan waɗannan mahara wadda kuma ba a taɓa samun irinsa ba. Wadda kamar shi ne na farko da aka samu ganin cewa shi waɗannan matasa da ake kira civilian justice a cikin 'yan goma sun fito ko su da su kai da har wanda ma bai tare da civilian justice ɗin sun fito ko su da su kuma ana ganin kamar mutane sun gaji da abin da ke faruwa ne ganin cewa ka ci ka shiga baka shiga ba kana zaune ka taba su ba za a zo abin da ka koma abin da wani naka kana ganin shi ne kusan kowa ya fito ya kokarin kare kansa da kuma dukiyarsa da cewa an kawo karshen wannan lamarin. To Mal Haruna a ƙarshe waɗannan mahara suna da kamar shige da waɗanda ke kai harin mai kan uwa da wabi ɗin a ƙauyuka. Eh, gaskiya har iya cewa haka ne suna da kamanni da masu kai wannan harin mai kan uwa da wabi a mafi yawan ƙauyuka ne. Saboda idan ka duba irin abubuwan da ya wakana yan bariki da kuma abubuwan da ke wakana a ƙauyuka kusan duk ne hare-haren iri ɗaya ne aka zo ne da manyan makamai a kuma buɗe ita na kan mai uwa da wani abin da zan ce ya bambanta kaɗan a nan shi ne wannan kawai sun mai hankali ne kan bariki ba kan gidajen jama'a ba kamar yadda suka yi a kauyuka haka da sauransu amma dai wannan kawai sun mai da hankali ne kan bariki yadda kuma ake gani kamar sun yi haka ne saboda su samu su tsirar da wasu da suke tsare a cikin wannan bariki da wasu sun kwafi fiye da shekaru biyu suna tsare wanda kuma ake musu kaman ƴaƴan ƙungiyar ne da ke hannun jami'an tsaro. to madalla wakilin kenan a cin maiduguri haruna dauda biyu madalla haruna. Eh, a kokarin da take yin samar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin yarabawa da al'ummomin arewacin najeriya da ke zaune a jihar oyo a cikin makon da ya wuce ne masarautar karamar hukumar akinyali da ke jihar oyon ta baiwa wasu shugabannin arewa sarautu daga ibadan ga wakilinmu hassan umar tambuwal Bale Bayo a Shola da ya jagoranci nadawa shugabannin 'yan arewar mukaman Baba Jiroro of Akinyele Land and Environs ya buƙace su da su zama wakilan samar da zaman lafiya a tsakanin 'yan arewa da yarbawa. Shugaban ƙungiyar Hausa Community Alhaji Yaro yana ɗaya daga cikin shugaban 'yan arewar da aka laƙawa ganye a gefen goshinsa alamar naɗa shi sarautar ta Baba Jiroro na ƙasar Akinyele da kewaye. Jama'a ta Hausawa Yarbawa iko waɗanda Allah ya damu da su ne muku godiya irin ta addinin musulunci kuma ina kiran zaman lafiya domin abin da ya rage mana mu ba da gudunmawa zaman lafiya. Shi ma Alhaji Audu Ali Bukar shugaban haɗaɗɗin ƙungiyoyin 'yan Arewa da ke ƙaramar hukumar a kinyale, yana ɗaya daga cikin sababbin Baba Jiroro ta hanyar maka masa ganye a gefen goshinsa. Sai godewa Bada Akele da wani Olubadan Mobi Badan Land da gwamna da sauran jama'a na kara da kuma na gari ga baki daya da kuma sarkin sasa na gode musu mai girma sardaunan yamma sarkin sasa dr haruna mai yasin katsina ya ce an ba su sarautar ne don su haɗa kan jama'a su zauna lafiya ba an ba su aiki ne A cikin waɗanda na halarci bikin sun haɗa da Sarkin fulani Ibadan, Alhaji Muhammad Dan Ali, da shugaban kasuwar arishikola da ke Borja Ibadan, Alhaji Mamman Kwastam, da magajin garin Ibadan Alhaji Musa Mai Buhu, da Sarkin Hausawan Borja Alhaji Isiyaka Hassan Bazanfare, da Bale Bale da Chip Chip da dai sauransu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. You go You go to Masam, Masam, Igbo man, yo. Igbo, they say Ngwa, Ngwa, Ashanti man, yo. Igbo, they say Ijem, Ijem, Zulu man, yo. Igbo, they say Bangisa, Bangisa, Swahili man, yo. Igbo, they say Haraka, Haraka, Igbo man. to ma da a gaida Hassan Umar Tambol kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu a goma misalin karfe 11 da minti 16. Bar mu kuma gefe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka, don Allah ku bani tarihin yankin Crimea na ƙasar Ukraine da ake takaddama a kai. Mai tambaya Isa Ramun Hudu Haɗeja jihar Jigawa. Muryar Amurka, don Allah ku wayar min kai kan bambancin da ke tsakanin waɗannan sunaye, wato Ingila da Britain da kuma United Kingdom. Mai tambaya Isa Husaini. To ko menene bambancin hukumar tsaron Amurka ta CIA da kuma FBI? yaya ayyukansu yake mai tambaya mai nasara na funtuwa To bari mu fara da tambayar Malam Isa Ramun Hudu mai son sanin tarihin yankin Kremiya da ake takaddama a kai tsakanin Rasha da yammacin duniya. To idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya sauƙaƙa daga kafofi daban-daban na littattafai da kuma intanet. To Malam Isa, Yankin Crimea mai kwarekwariyar cin gashin kai, wanda kuma a yanzu ke haramar gudanar da ƙuri'ar raba gardamar ɓallewa kwata-kwata daga ƙasar Ukraine a gobe Lahadi. Sanadiyar tashin hankalin da ya biyo bayan janyewa daga shirin sanya hannu kan yarjejeniyar cinikayya da Turai da hamɓararren shugaba Victor yanukovic ya yi. Tsibiri ne mai muhimmanci ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki, wanda ke daura da iyakar ƙasar Rasha daga gabar arewa ta tekun Black Sea. Hasali ma, Sevastopol, wadda ita ce tasha ta biyu a girma a ƙasar Ukraine, kuma herkwatar sojojin ruwan ƙasar na Crimea ne, amma Simferopol ne babban birnin Crimea. A farko-farkon tarihin Crimea, al'ummomi da dauloli daban-daban sun mallake ta. kama daga Bulgas zuwa Girkawa, da Sentian da Guat, da Hons da Karzas, kai har zuwa Turkawan daular Usmaniya. A ƙarni na 15 zuwa 18 Kremiya ta faɗa hannun babbar daular Usmaniya bayan mulkin Kazas na Kremiya. Ƙasar Rasha ta kuma mulki Kremiya daga ƙarni na 18 zuwa 20. sai kuma ƙasar jamus a yayin yakin duniya na biyu sai kuma tarayyar rasha ta soviet a ƙarni na ashirin har zuwa lokacin da Kremiyar ta zama ɓangaren ƙasar Ukraine mai cin gashin kansa bayan wargajewar tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Yankin na kremiya mai cin gashin kansa na da majalisar dokoki da kuma kundin tsarin mulki da aka tsara shi bisa ka'idar dokar kasar Ukraine. kremiya na da faɗin kilomita 26,200 murabba'i da jimlar mutane kusan miliyan biyu. 'Yan asalin Rasha kashi 58 ne cikin 100 kabilar Ukraine kuma 24 cikin 100 sai kuma Crimean Tatars waɗanda musulmi ne waɗanda gwamnatin Joseph Stalin ta kora su zuwa yankin tsakiyar Asiya waɗanda tuni suka yi ta dawowa daga baya kuma a yanzu sun kai kashi 12.1 cikin 100. Sai kuma amsar tambayar Isa Hussaini mai son sanin bambancin Ingila da Britain da United Kingdom. Idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa Ga abin da ya samu daga kafofi daban-daban. To bari mu fara da Ingila kamar yadda ka jera tambayoyin naka. Malam Isa mai yiwuwa ka yi mamakin jin cewa Ingila ba kammalalliyar ƙasa ba ce kamar yadda akasarin mutane ke tsammani. Ingila wani ɓangare ne na ƙasar da ake kira United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, wato gamayyar masarautun babbar Burtaniya da Ireland ta Arewa. To sai dai Ingila ce ta fi yawa a wannan ƙasar ta gamayya, inda 84 cikin ɗari na mutanen ciki a Ingilar suke. Hasali ma, babban birnin wannan ƙasa ta gamayya shine London wanda a Ingilar yake. Sai kuma Britain ko Birtaniya. Idan aka haɗa Ingila da yankin Wales ake kira Britain ko Birtaniya. Ita ma Birtaniyar ba cikakkiyar ƙasa ba ce. Idan kuma aka ƙara ma Burtaniya yankin Scotland sai gamayyar ta zama Great Britain wato babbar Burtaniya, wacce ita ma har ila yau dai ba kamalalliyar ƙasa ba ce. Wato Great Britain ta ƙunshi masarautu biyu, ɗaya daga Ingila ɗaya kuma daga Scotland da kuma yankin Wales. Kafin mu yi gaba, bari mu taƙaita da cewa Great Britain ta ƙunshi Ingila mai headquarter a London da Scotland mai headquarter a Edinburgh sannan sai Wales mai hekwata a Cardiff, sai kuma United Kingdom ko gamayyar masarautu. An yi United Kingdom nau'uka biyu, wato da United Kingdom of Great Britain a shekara ta 1707, sannan bayan kusan shekaru 100 wato da 1801, sai yankin Northern Ireland ko Ireland ta Arewa mai headquarter a Belfast, ya haɗe da United Kingdom of Great Britain. sai gamayyar ta zama United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, wanda a yanzu haka shine cikakken sunan ƙasar da Ingila ke ciki. Kamar yadda na faɗa da farko, watakila Malam Isa zai yi mamakin jin cewa Ingila ba ita ce ƙasar ba, bayan kuwa sunanta ya rinjayi sauran. To kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko, akwai dalilai kusan uku ko huɗu haka da suka sa sunan Ingila ya fi ammo. Na farko yankin Ingila ne ya fi yawan ƙasa da kuma yawan jama'a. Na biyu kuma ainihin sunan ƙasar wato United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ya yi tsawon gaske, ko da yake wasu kan takaita su ce United Kingdom ko kuma UK kawai. Na uku kuma masarauta mafi tasiri a turai baki ɗaya na Ingila ne, sannan a Ingila ce babban birnin ƙasar ta UK wato London yake. Sai kuma tambayar mai nasara nasara funtuwa. Mai son sanin bambancin hukumar sarrafa bayanan sirri na Amurka CIA da kuma FBI ta fuskar yanayi da kuma aiki. Idan malam mai nasara na kusa da akwatin rediyonsa, ga wani tsohon jami'in tsaron Amurka, Malam Suleiman Garba samu naka? mai zama a birnin Boston da ke nan Amurka da amsarka. To, salamu alaikum masu sauraro. Wato, tambayan malam mai nasara nasarawa funtuwa kan maganan FBI da CIA. Mm. Aikinsu ya bambanta matuka, amma suna da alaƙa da aiki kusan masu kama iri ɗaya. Mm. Wato su ainihin FBI wani kamar agency ne na gwamnatin tarayyar Amerika. suke da mulki suke da iko a bincike kowane irin bincike ne a cikin ƙasar amurka hmm. wato kaji ɗaya daga cikin bambancin su kenan su duk bincikensu ya kan shi na hmm. su wayannan agency na gwamnati ne amma suke cin gashin kansu ko gwamnati ba ta iya ja su birkin yaya aka yi wai wani ce a'a a raga ma wani ko kuma a wani sam kowaye kai za su iya hukunta ka wato aikinsu kenan duk abin da ya shafi tsaro na ƙasa duk abin da ya shafi kariya na ƙasa da mutuncin mutane da dukiyar mutane da dukiyar gwamnati da rayukansu to malam mai nasara to a takaice kaga aikin su fbi kenan hmm. da kuma matsayinsu da iyakansu malam mai nasara To sai kuma ita wannan CIA ita ma kamar wata ƙungiya ce ita ma ta gwamnati ne tana da ƙarfi. Mm, wata hukuma. Hukuma ce ita ma sai lallashi wannan nana mai nasara. Mm. To ita ta ma ya wuce yadda kake zato ba a nan Amerika ba har duk duniya ko ina za ta iya shiga. Kamar misali zan maka kai shugaban ƙasa ma suna iya zuwa su kamo shi zan ɗan taƙaita maka kaɗan a cikin aikin CIA wanda yake suka taɓa zuwa suka kawo shugaban wata ƙasa Norega. To kaga CIA ne suka je suka kamo shi a ƙasan shi ne shugaban ƙasar suka kawo shi har Amerika hmm. aka gurfanar da shi a nan. To kaga ɗaya daga cikin aikin CIA kenan. Kuma su FBI mara mai nasara ba za su iya wannan aikin ba. FBI ba za su iya zuwa su je wata ƙasa su kamo wani ba ko su hukunta wani a can ko su sa hukunta shi a can ba sannan su ma wa aikin wanda ya kama da na FBI din kamar tsaro na ƙasa duk wani abin da zai tafi lafiya da mutunci na ƙasar Amurka suna so ya gane cewa CIA mm. ta fi ƙarfi tun da ita ƙarfinta ba Amerika ya tsaya ba duk duniya ne. Ana iya kai ana iya hukumomi kotu a yi nasara? <clears throat> to yanzu kai ka ce karan CIA gurwa. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Suleiman Garba Krako samu naka da ya amsa mana tambaya da wanda ya haɗa mana sauti tafiyar girma tafiyar da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Stop. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da wannan shiri nasa na amsoshin tambayoyinku. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Prime Minister Malaysia ya ce kusan babu kokunto da gangan wani a cikin jirgin fasinjan kasar da ya bace ya rufe hanyoyin sadarwa da kuma na'urar da ke nuna inda ainihin jirgin yake wadda ke dauke da fasinja mai tan da 39 da yake magana a wani taron manema labarai prime minister najib razak ya faɗa yawa sabar cewa an kawo ƙarshen ƙoƙarin gano jirgin a tekun da ake kira na kudancin china yanzu jami'ai za su sake nazari ta inda za a fi yi mai da ƙarfi prime minister ya ƙara da cewa lokacin da aka daina jin ɗuriyar jirgin a tauraron ɗan adam ana tsammanin sa ne ɗaya ko jirgin a lokacin yana ta arewa daga kan iyakar ƙasa wato kazakhstan zuwa kuma arewacin thailand yau asabar ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan wani ƙuduri da amurka ta tsara da zai kiraye ƙasashen duniya kada su yi na'am da ƙuri'ar raba gardama da za a kada kan makomar yankin kramiya na ƙasar ukraine ƙuri'ar raba gardama da za a kada gobe lahadi idan allah kai mu ta bai wa 'yan yankin zaɓi biyu walau su zaɓi haɗewa da rasha ko kuma muhimmancin ƙarfafa 'yancin su ko da suna cikin yankin ƙasar ukraine a masar kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce wasu yan bindiga sun bude wuta a wani wurin duba motoci kusa da birnin alkahira suka kashe sojoji biyar babu wadda ya fito nan da na ya dauki alhakin kai wannan hari mayakan sa kai dai sun sha kai hare-hare galibi kan jami'an tsaro tun lokacin da sojoji suka hambar gwamnatin shugaba muhammad mosi na kungiyar ihwan muslimin to madala da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can dare za mu dawo muku da wani sabon shirin a nan ne ma za mu kawo shirin mu tattauna. Yanzu a madan sahabu Imam Aliyu da ya kama da labaran duniya da kuma Tafera Girmai Tafera dan matan Habasha wanda ya haɗa mana sauti. Sai injiniyan mu Kwasi Smith ni Bello Habib Galadanci daga nan birnin Washington DC nake cewa sai can anjima mun dawo Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Bye bye. This program has come to you from the Voice of America, Washington.